الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da tara ga watan safar watan biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na goma sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na sittin da takwas ko idan ba manta ba babun da muke ciki babu fadlil zu'i wa khushunati al wa al-iktisari 'ala al-qalil min al-ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghayriha min hudud an wa tark ash-shahawat wannan shine babin da muke a wancan darasin hadisin da muka tsaya akai shine hadisin Abu Huraira Allah ya kare yadda a gare wanda yake ba da labarin wata rana manzon Allah ya fito a wani dare sai ya kaci da abubakar da umar radiyallahu anhuma ya tambaye su me ya fito da su suka faɗa masa ina jin wannan shine hadisi da muka tsaya kansa yau kuma za mu tashi kan hadisin Khalid ibn Umar al-Adawi an Khalid ibn Umar al-Adawi radiyallahu anhu qala خطبنا عتبة بن غزوان وكان أمير وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بسرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من كثير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفأجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتين عليه يوم وهو كزيز من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فت فاتزرت فاتزرت فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأنصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم وانا حديثي أنكر قوش خالد ابن عمر خالد ابن عمر ɗaya ne تابعين قال يتي خطبنا عتبة بن غزوان عتبة ابن غزوان يا إيمان هدبة وكان أميرا على البصرة عتبة ابن غزوان ألوكة سركي نيشي أجرم بصرة جرم بصرة أيو ينا cikin kasar Iraki فحمد الله وأثنى عليه sai ya gode wa Allah ya kuma yabe shi sun makala sannan sai ya ce amma ba to bayan haka fa inna dunya qad azanat bi duniya fa ta riga ta ba da shelar karewa lafazin surmu shine al-inqita yankewar abu bayan da akwai shi ya zanto an gane ku fa inna dunya qad azanat duniya ta riga ta ba da shelar da yankewa wa haza'a wawallat ta juya baya hazza'a tana gaggawa tana hanzari walam yabqa minha illa subabatun ka subabatil ina ba abin da ya rage a cikin duniya fa sai dan ragowar mafarwa ta ruwa wato dan ragowa kaɗan ka subabatil ina kamar ragowar ruwa da yake cikin kofi daga ƙasa bayan mai sha ya rage wannan shine subaba a cikin larabci wato yana kwatanta duniya kamar kofi ne a cike sai ya kasance an shanye ba abin da ya rage sai dan wannan na karshen kasa to idan an kwatanta abin da ya wuce na kwanakin duniya da abin da ya wuce na kayayyakin alatunta idan an kwatanta shi da abin da ya yi saura a daidai lokacin da wannan sahabi yake magana wato kamar abin da ya yi saura ne a cikin kofin ruwa bayan an shanye ruwa wannan ba yayi wannan magana da yau shekara dubu ɗaya da wani abu da suka wuce baya idan a yanzu ne za a faɗe ta kuma sai a ce me lam yabqa minha illa subabatin illa subabatun ka subabatil ina'i yatasabuha sahibuha mai wannan ruwan yana kokarin ya kurba Kasa san mai jin kishi idan ya ya samu a cikin kofin sai dan kadan to zai kifa kofin a bakinsa sa gaba ɗaya ko ma dai yaya yake samu ya sha shi da yatasabuha sahibuha mai ita na kokarin ya sha wa innakum muntakiluna minha idara ila darin la zawala la ya ku mutane lalle ku za ku tafi za ku cirata zuwa ga wani gidan da baya gushewa ita ce lahira Ban tattalo bi khairi ma bi hadratikum to ku yi gaggawar isa lahira da mafi alherin abin da ke tare da ku na aiki mafi alherin aiki shi ya kamata ka yi don ka tafi lahira da shi abin da yake nufi dai ku kyautata imanin ku ku kyautata ayyukanku ku na gari saboda kuna dab da tafiya lahira ba ku da guzurin da ya wuce wannan fa innahu qad zukira lana yace an riga an ambata mana a labari da ake bamu annal hajara yulqa min shafir jahannam akan samu dutse da za a jefa daga gafar wutar jahannama fa yahwi fiha 70 aman ya rika sulmiyawa cikin ta har tsawon shekara 70 la yudriku laha ka'aran ba tare da ya je karshen ta ba al-ka'aru shine asfalu shay'i karshen abu daga kasa wato wannan na nuna matakar zurfi da wata jahannama ke da shi inda za a jefa dutse daga bakinta zai shekara in kafin ya kai ƙasa wallahi la tumla anna yace na rantsa da Allah sai an cika ta da mutane sai an cika ta da waɗanda suka saba ma ubangiji afa ajibtum yace kun yi mamaki ne da naga kun yi kasage kun yi shiru wa laqad zukira lana anna ma baina misra aini min masari'il janna an labarta mana cewa tsakanin jaffa guda biyu daga cikin gefa na kofofin gidan aljanna masirata arba'in aman tsawon tafiya ta shekara arba'in ne lafazin almisra a larabci ita ce wannan gabar idan ka zo kofa ba akwai gefen ta na dama ba da kuma gefen ta na hagu ta tsakiya kai kuma ke bi to kowace kofa ɗaya daga cikin kofofin aljanna daga wannan gefen zuwa wancan gefen wato tsawon tafiyar shekara arba'in ne saboda girman kofar kar ka manta kuma aljanna tana da kofofi guda nawa guda takwas kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahih bukhari to kowace kofa ɗaya faɗin ta tsawon tafiyar shekara arba'in to wannan faɗin tsawon tafiyar shekara arba'in kuma har sau takwas shine kofofin aljanna manzo Allah yana magana da mutane da za su fahimta tunda wannan sahabi da ya ce an ba mu labari yana nufin manzan Allah ne ba su labari ba sai ya ce manzan Allah ya ba mu labari ba da yan wani ne ba shi labari ba manzan Allah ba zai bayar da shi abin dole su ba wala ya'tiyanna alaihi yawmun lallai akwai wani ne da zai zo game da ita wannan kofa ta gidan aljanna wa huwa kazizun ka samu kofar a cike maƙil da mutane min azzihami saboda cunkoso azziham shine cunkoso wajen kokarin shiga cikin aljanna ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه wa sallam? حقيقة na تبقى ganin kaina a wata matsaya da ni ne na bakwai din mutum bakwai tare da manzon Allah cikin lissafin mutumin bakwai ni ne na bakwai din su ko manzon Allah na cikin mu malana ta'amun illa warqu shajar ba mu da abinci sai ganyen bishiya kawai wato mun samu kama cikin kuncin rayuwa cikin talauci cikin hali na rashin wadata ta yadda kawai sai dai mu ɗauki ganyen bishiya wato haka nan mu ci saboda ba mu da abinci hatta kari hat ashdaquna har sai da gaffan bakin mu duk suka yi kuraje kari hat daga alqur daga ne ko alqurhu ko alqarhu alqarhu shine rauni ko kurji ashdaq jam'i na kalmar shidiku, a shidiku a larabci shi wannan gefen baki daga nan dama ko gefen daga nan wannan mahadar daga nan gurin ita ce dai a shirku mahadar lefan kasa da ta sama daga nan gefen da kuma daga nan gefen to a hausa ya sunan wannan wurin shi eh ni dai fasara da za ku gada amma ban san sunan shi ba da hausa amma a larabci shine ashidku jam'in sa shine sai a ce ashdaq ashidku ashdaq ina fata mun fahimta yace hatta qari shi ashdaquna har sai da gefan bakin mu suka rinka yin rauni saboda ganyen bishiyar da suke ci kila ba mai taushi bane ba wajen ci ma har zai yanka musu baki amma tunda ba su da abinci dole su zasu faltaqattu burdatan yace kawai sai na tsinci wani gado lafazin burda na nufin abin rufa wanda yake murabba'i bai kusurwa guda hudu sai na tsinci wani gado na rufa fashakaktuha baini wa baina sa'ad ibn malik sai na raba ta gida biyu rabin na ɗauka rabi na baiwa sa'ad ibn malik fattazartu bi nisfiha rabin da na ɗauka din sai na yi izari da shi wato na na mai da shi kwarjalle da zan ɗaura a kogona don in rufe al'aurata wattazara sa'adun bi nisfiha shi kuma sa'ad ibn malik shi kuma ya yi izar shi ma ya yi kwarjalle da ɗaya rabin wannan yana ba da labarin abin da ya wuce baya a farkon musulunci yace ma asbaha al-yawma minna ahadun a yau ba ɗaya daga cikin mu da yawa ya gari ko ni ko sa'adu ko sauran wannan mutane guda bakwai in banda manzon Allah illa asbaha amiran fa sai ya zama sarki ne a wani gari ko gwamna ne a wani gari ko hakimi a wani gari dukan mu gaba daya illa asbaha amiran fa sai ya waye gari yana sarki ala misr min al-amsar a bisa ga wani babban birni cikin birane lafazin al-misr labarin misr a cikin larabci dama yana nufin birni wa inni a'udhu billahi an akuna fi nafsi aziman ina neman tsari a wajen Allah in daina ganin girman kaina wa inda Allah sagira in rika ganin girman kaina wa inda Allah sagiran alhalin ni a wurin Allah gaskantacce ne abin nufi kada wannan mulki da na samu ko mukami da aka bani ya sa in rinka jin cewa ni din babba ne bayan ko a wajen Allah ne kaskantacce ne ko wulakantacce abinda wannan sahabi ya faɗa kenan wannan hadisi rawahu muslim to kaga wannan dai ai karshen kuncin rayuwa kenan ko shaka babu wannan hadisi ya dace da wannan babu karshen kuncin rayuwa a ce baka da abinci har sai ganyen bishiya kuma ganyen bishiyar ma ba mai laushi wanda dama an saba cin shi bisa ga al'ada a abinda da wace kawai ta saka ci kame shi abinci wanda saboda kaushinsa ko kaifinsa har yake yanke gefen bakin mutum to kuma mafi girma mafi daraja cikin halittar Allah shine manzo Allah amma ya samu kansa a cikin wannan yanayin amma duk da haka ya jure hakan ba ta sa sun sami rauni cikin imanin su ba da dai wannan ke nuna mana shine ya ƴan uwa ko da Allah ya jarrabe mu da talauci da karancin dukiya kada ko mu zo mu yi hasarar imanin mu ya zanto cewa ga talauci ko mutum bai da imani ya kamata imanin ka ya zanto gyararre aqidar ka ta zanto lafiyayya idan ka tuno cewa duk talaucin da kake ciki yanzu kai bata kai ka ci irin wannan ba to a ce ka gode Allah subhanahu wataala mala Allah ya dora ka a cikin wani yanayin da bai dora manzansa a kai ba cikin halin rayuwa bai dora sahabbai ba su wanda zara ta cikin bin Allah a cikin irin wannan halin kai yanzu ka saka amma tare da haka duk muna kukan talauci muna kukan karancin abin nan qauluhu azanat a cikin hadisi da yace inna dunya azanat bi surmin lafazin azanat bai yake ne huwa bi al alif zaka yi wa alifun din madda ka ce a azanat ba azanat ko azinat ba dole sai kai madda azanat ai alamat wato ta sanar duniya ta bada sanarwa na cewa ta kusa karewa to ya aka yi duniya ta bada sanarwa ta kusa karewa me abin da ke nuna cewa ta kusa karewa wucewar al'ummomi na baya manzo Allah ya bayyana mana a cikin hadisi mu ne cikon al'umma ta 70 a ban kasa kaga kenan kafin mu an samu al'umma nawa Sittin tara, mu ne cikon ta saba'in to kaga ko mu ne karshe a ce duniya ta ba da shelar ta kare kenan inda a ce kawai mu ne na ashirin, to duniya ba ta ba da shelar karewa ba har yanzu da saura in mu ne na talatin, to har yanzu dai duniya ba ta ba da shelar karewa ba amma cikin al'ummomi saba'in da Allah ya kaddaro ai a duniya mu ne cikon na saba'in, mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wannan ya kai ka ga fahimtar cewa to wannan ya nuna a ce kenan annabawa ko manzanni da tara aka yi a ban kasa ma'ana manzan Allah shine cikon na saba'in, ba haka ake nufi ba ai domin akwai lokaci guda da za a turo annabi guda biyu lokaci guda annabi Musa da uwansa Haruna ai lokaci guda suka ina fata mun fahimta banu Isra'ilawa kadai an turo annabawa da yawa a cikin su wannan annabi ya jaddada kiran wancan annabi wannan annabi ya jaddada kiran wancan annabi ma'ana dai kididdigar yawan al'umma ba shi ke nuna kididdigar yawan annabawa da manzanni ba ina fata mun fahimci wannan wa qawluhu bi surmin da yake azanu bi surmin me ke ma'anar surm a cikin larabci bi dhammi sad ai bin qita'iha duniya ta ba da shelar wata wa fana'iha da ƙarewata. wa qawluhu wa wallat hazza'a da yake ta juya baya hazza'a kalmar hazza huwa bi ha'in muhmala da ha'un wadda babu digo akan ta maftuha wadda suke da fatha thumma zalun mu'jamatun mushaddada sannan da zalun mai digo a sama sannan an mata shadda hazza'a thumma alifun mamduda sannan ga alif a bayan zal din wadda ake ja ai sari'atan abin abin nufi duniya ta juya baya tana hanzari tana gaggawa والسبابة لفظ السبابة دكي تجن حديث بضم الصاد da dago idan kai mata اذا ka ce كتي asubaba menene ma'anarsa wahiyal baqiyatul yasira shine ragowa dan kadan da na abin sha da yake cikin kofi wa qawluhu yatasabbuha bi tashdid al ba idan kai wa ba mutum shadda yatasabbuha qabla al ha'i kafin ha ay yajma'uha dan abin da ya rage a cikin ruwa wanda mutum yake dan karkato shi ya tara shi kafin kuma ya juya kofin ya sha wal kazizu lafazin al kazizu ay al mumtali abin da yake da yawa kuma a cike da yake mutum akwai yini da zai zo kofar a cike shine al-kabiz min azham ziham saboda cinkoso wa qawluhu qarihat ashdaquna ay bi fatih alqaf wa kasr ra idan kai wa qafun din fataha ra'un kai mata kasra qarihat ay sarat fiha quruhun alquruhu kuma shine jam'i na al ko alqurhu an gane ko وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اخرجت لنا عائشه رضي الله عنها كساء وازارا غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في هذين wani hadisi an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da a gare shi yace akhrajat lana Aisha radiyallahu anha kisa'an ummu na Aisha ta fito mana da wani mayafi shine al-kisa' mayafi irin wanda za a yi tsora shi akan kafada a matsayin tufafi wa izaran da kuma izar shine farjalle da za a yi dorawa a kugu a daura shi a kugu kamar da mai aikin hajji ko umara ke yi ghalizan ga su da kauri wannan tufafin ba ma masu laushi ba kaurin tufafi ko kaushinsa me yake nunawa eh rashin tsadarsa rashin darajarsa rashin kimarsa domin idan tufafi mai tsada ne zai mai zai laushi to eh, eh, ah, yace ummu na Aisha ta fito mana da kisa da kuma izar ghalizan mai kauri qalat tace qubida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi hazani an karbi ran annabi lokacin da yake sanye da waɗannan tufafi tana nufin karshen abin da annabi ya bar duniya da shi shine tufafi na kaskantar da kai ba tufafi na alfahari ba su ne a jikinsa Allah ya karɓi ransa sallallahu alaihi wa sallam tufafi masu araha ba masu tsada ba su ne a jikin shi a lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna gudun duniyarsa da kuma yadda ya samu kansa cikin rayuwa wadda take ba ta yalwa ba وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال وانا حديث متفق عليه ne an karɓi wani hadisin daga sa'ad bin abi waqqas Allah ya kare da a gare shi yace inni la awwalu al-arabi rama bi sahmin fi sabilillah ni ne farkon larabawa da ya taɓa jefa maki a fagen jihadi don yaɗa kalmar Allah na ko shakka babu sa'ad bin abi waqas yake da wannan falalar kafin wani sahabi ya jefa maki ya kashe arnin ne ya fara yin wannan kamar yadda sumayya ta zanto ita ce awwalu shahidatin fil islam farkon shahidiya a cikin musulunci ita so ita ce sumayya mahaifiyar ammar ibn yasir yace wa laqad kunna nadzu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna fita yaƙi tare da manzon Allah malana ta'amun illa warqul hubla ba mu da wani abinci sai ganyen magarya an gane ko wa hadha samuru wannan magarya din ko bagaruwa dan wadansu suna fassara as-samur da cewa bagaruwa ke wadansu kuma na fassara shi da magarya wannan magarya din kuwa hatta in kana ahaduna la yad'u kama tad'u shatu malahu khiltun yace wannan ganyen da kake gani ba wai mun hada shi da wani abu bane zamu ci har ma ɗaya daga cikin mu zaka ga yana sa shi a bakinsa yadda yadda akuya take dauka ta sa a baki ma da khilqun ba tare da an garwaya shi da komai ba ko ba tare da an daka shi yayi laushi ba domin kila idan da za a dafa shi a garwaya da dan wani abu to zai dan yi mai laushi ko dama dama yace haka muke dauka mu dan saboda yunwa al-hubla بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة وهي والثمر نوعان معروفان من شجر البادية كوكتي الحبلة كوكتي الثمر دكان سري نوعي ne sanannu daga cikin itace da suke fitowa a ƙauye to shi da yake suna fitowa a ƙauye yana nufin ba ƙauyen su shi Imam Nawawi ba ƙauyen mu mu mu yanzu ƙauyen mu akwai ta da yawa ne irin ta yawanci ta fitowa a cikin sahara itaciya ce mai kaya wadda galibi takan fito cikin sahara inda babu sahara sosai ba ta fitowa na ganta a kasar hadeja da yawa da muka taɓa yin makaranta kan eh har ina wajen birni to ai duk ja haɗe duk dai kasar hadeja ce ko eh, to akwai ta da yawa yawanci a can wajen yanayin kasar ya dace da wani yanayi da na kasar saudiya ko kasar Laraba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yake manzo Allah tsira da amince tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan yace ya ubangiji ka sanya arzikin iyalin gidan Annabi Muhammad ya zanto kutan. maganin yunwa abinda in dai an ci ba za a ji yunwa ba ko da ba daɗi da yawa Kan dai a ji yunwa ko da ko ba a koshi da yawa ba shine kutan kala ahlul lugha ma'abuta lugha na larabci wal gharib da kuma bakin kalmomi da basu faye gudana akan harsunan mutane ba suka ce ma'ana kotan abinda kalmar kot take nufi ma ya suddu ramak abinda zai kori yunwa abinda zai hana jin yunwa abinda zai toshe bukata haka manzon Allah ya roki Allah ya mayar da ya mayar da arzikin gidansa ya zanto kotan a wani wurin yace kafa kafa shine wato ba yabo ba fallasa ba jinwa ba amma kuma ba a samu yalwa da yawa ta yadda za a yi almubazzaranci ba daga tsakiya ke addu'a manzan Allah ya cewa Allah ya mayar da rayuwar gidansa ta zama haka shi da iyalin gidansa gaba sallallahu alaihi wa sallam to mahallu shahid cikin hadisin shine inda a ce akwai wata rayuwa da ta fi wannan kima da ita manzan Allah zai zaba ashe wannan rayuwar ta fi dukkan sauran wata rayuwa kima da daraja shi yasa manzan Allah ya roke ta sauran rayuwar da ta tsara kut wato abin da zaka samu ya wuce wannan wanda manzon Allah ya roƙa ba a cewa idan mutum ya samu kansa a cikin haramun ne amma mafificiyar rayuwa ita ce wanda Allah ya zabar wa manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qal wallahi alladhi la ilaha illa hu in kuntu la a'tamidu bi kadidi ala al-ardi min al-ju' wa in kuntu la ashuddu al-hajara ala batni min al-ju' abu hurairah yake cewa na rantse da Allah da ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi in kuntu la a'tamidu bi kadidi ala al-ard yace so da dama nukan dogara akan hantata ala al-ard akan kasa min al-ju'i saboda yunwa wato yayin da take kulle cikin sa haka dan saboda yunwa ta dame shi ka san da yadda take jin yunwa idan ka matsa cikin ka haka sai ka ji me ta dan samu dama dama haka ba wai tafiya take ba dai idan ka saki zaka koma kai yace to nukan yi haka a wani lokacin dan saboda yunwa wa in kuntu la ashuddu al-hajara ala batni min al-ju' wani lokacin nukan samu dutse in daura shi a ciki na in daure da wani abu dan saboda jin yunwa wa laqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu yace wata rana na zauna akan hanyar da mutane ke fitowa in za su masallaci ko in sun dawo daga masallaci fa marra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya wuce ta wajen ya ganni fatabassama hina ra'ani sai yayi murmushi yayin da ya ganni wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi ya gane abinda fuskata take nunawa da kuma abinda zuciyata ta kunsa an ce labarin zuciya a tambayi fuska amma Allah ya kalli fuska sai ya gane cewa lalle Abu Hurairah na cikin jin yunwa duk da haka sai manzo Allah ya murmushi sun makala sannan sai ya ce dan ya tsokale ni ko ya zolaye ni abahir ya ce ya baban mage qultu sai nace labbaika ya rasulullah na ansa maka na kuma na ansa maka ya manzon Allah kana manzon Allah ce da shi ilhaq biyo ne mu tafi wa mada sai manzon Allah ya ci gaba da tafiya fattaba'tuhu sai na bi shi fadakala sai je wani gida ya shiga fasta'zana ya nemi izini fa uzina lahu fa azina li ni ma ya bani izini cewa in shigo fa na tsallake wani wuri inda kuke ai ba kawai shi sa nake kallon ku mutum ɗaya ne ai zai magana ya ce an tsallake kaza sai in koma inda ka tsallake amma kuna hayaniya ba zan ji wanda yake magana ba wa ya ce a yi tsallake ni da littafi na babu wannan bayani na kan da kake karantawa babu shi a cikin nan nawa yawa ai ba ta ne babu anaku ba ni ina muku faɗa muku anawa babu a ah, sai ku saurara ku jan zuwa karshen hadisin mana فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي ثم قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق yace biyo ne mata wa mada sai manzo Allah ya ci gaba da tafiya fatta ba tun sai nabi fa dakhala fasta'zana ya shiga yana mai izini fa azina li da karshe ni ma yawmin izini fa dakaltu na shiga fa wajada labanan fi qadhin sai manzo Allah ya samu madara shine laban ko nono dai laban kenan ya samu nono fi kadahin a cikin wani kofi fa kala sai ce min aina hadha laban daga yana kawo wannan nonan kalu sai suka ce da shi ahadahu laka fulan wani ne ya kawo maka shi a matsayin kyauta shine ahadahu laka fulan aw fulana ko wanci mai rawaito hadisi ya manta ko an ce wani ne ya kawo ko an ce dai wanci ce ta kawo wannan ya nuna manzo Allah yana karbar mai kyauta amma baya karbar sadaka sai dai na karbar kyauta tunda su alul bait an haranta musu cin sadaka qala sai ce abahir qultu sai nace da shi labbaika ya rasulullah na amsa kuma kai kai ya manzon Allah fa qala sai ce ilhaq ila ahli suffati fad'uhum li je ka wajen ahli suffa shi lafazin as-suffa din asalin sa a larabce gida ana cewa gida as sannan kuma rumfa guda ɗaya wadda zata ƙunshi mutane da yawa ita ma ana gidanta da suna as da su ahlus suffa sahabbai ne da suka yi hijira daga makka waɗanda ba 'yan madina ba kuma an raba masaukai a cikin madina su ba su samu ba sai suka yi zamansu a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su kawai sun zo ne don saboda yaƙi ko jihadi don yaɗa kalmar Allah jira suke a ce gobe za a fita yaƙi su ziyarta, tafi aikin su kenan to su ne ahlus sufa sai abu ya yace manzo Allah ya aike ne ce je ka kirawo ahlus suffa fad'uhum li ka kirawo mun su kala yace wa ahlus suffa adiyaful islam abu huraira ya fassara ah, ah, ahlus suffa sune baki na musulunci la ya'awuna ala ahl ba sa zuwa su sauka a wani gida na wani iyali wala malin ko wata dukiya wala ala ahad ba sa sauka a wurin kowa sai a masallacin annabi wa kana idza atatuhu sadaqatun ba'atha biha ilayhi manzo Allah ya kasance idan an kawo masa sadaka tun da shi ba ya cin sadaka sai ya aika musu wa lam yatanawal minhu shay'an baya cin komai daga cikin sadaka wa idza atatuhu hadiyatun idan ko kyauta aka kawo mashi arsala ilaihim to sai ya aika cewa su zo wa asaba minha ya dan dauki wani abu shi ma cikin kyautar ya amfani da shi wa ashrakahum fiha sannan ya taran yadda su a cikin kyautar wato su yi amfani da kyautar tare wato duk da wannan hujjoji ne kan cewa annabi baya cin sadaka kuma alul baiti su ma ba sa cin sadaka an gane ko ani zalik yace lokacin da manzo Allah ya je kirawo ahlus sufa yace sai abin ya bani haushi nono kofi ɗaya ni ina jin yunwa ko manzo Allah ya ganni ya san a cikin jin yunwa ne amma yanzu kuma an ce a ji a kirawo ahlus sufa ko mutane ne masu yawa wajen mutum 70 kofi ɗaya, yanzu idan aka kawo ya za a samu waye zai sha waye ba zai sha ba fa qultu sai nace wa ma hadha labanu fi ahli sufa nace yanzu wannan nonon me yaya ahli sufa za su yi da shi yaya wannan nonon zai wadace ahli sufa kuntu ahqqa an usiba min hadha labani sharbatan atakawwa biha ni ne mafi cancantar in dan samu wani abu na wannan nono in sha ko da makwarwa ɗaya ce a taqawwa biha in samu kwarin jiki ta dawo min da jikina fa idza ja'u to amma idan suka zo wa amarani fa idza ja'u kawai sai ga su sun zo wa amarani manzo Allah ya umarce ni fa kuntu ana utihim yace Abu Hurairah rika ba su Abu Hurairah ba wai ya fara ba ya fara babba su wa ma ata an yablugani min hadha al-laban yace to ba a san mani wannan nono ko ya kawo gare ni ko bai kawo gare ni ba wa lam yakun min ta'ati llahi wa ta'ati rasulihi buddun yace in ko Allah da manzon suka yi umarni ba makawa sai an bi yace shi dai a zaton sana man eh, nonon nan ba zai samu ba kuma yana ganin yafi kowa bukata to amma tunda Allah da su sun yi umarni dole ya bi fa ataituhum fa da'utuhum na je na kirawo su fa aqbalu suka zo wasta'azanu suka nemi izini fa adna lahum ya ba su izini wa akhadhu majalisahum min albayt kowa ya kama majalisansa ko wurin zaman sa cikin gida qala manzo Allah ce ya abahir qultu sai ce labbaika ya rasulullah qala khudh fa atihim an guka rarraba musu qala abu hurairah ce fa akhadtu alqadha sai na karɓi wannan kofi wanda yake da nono din a ciki fa ja'altu utihi ar-rajula fa yashrabu hatta yarwa thumma yaruddu alayya alqadha sai in miƙa wa mutum guda ɗaya sai ya karɓa ya yi ta sha ya yi ta sha hatta yarwa har sai ya ƙoshi sun mai ruddu alayya alqadaha sai ya dawo min da kofin fa rajula in sake ba wani fa ya shirabu hata yarwa ya sha har ya ƙoshi sun mai ruddu alayya alqadaha sannan ya dawo min da kofin hatta tahaitu haitu ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam har ya zanto annabi shine na ƙarshe da na kawo wa kofin kowa daga cikin ahlus sufa ya sha kuma har yanzu akwai ragowar nono a ciki sai na kawo shi zuwa ga manzon Allah wa qad rawiya alqawm kulluhum gaba ɗayan mutanen kowa ya sha ya kuci fa akhadha alqadha sai manzon Allah ya karbi wannan kofin fa wadahu ala yadi yadihi sai ya dora cikin hannunsa fa nazara ilayya ya kalle ni fa tabassama ya sake murmushi fa qala ya aba ya baban hir qultu ka ya rasulullah sai na ansa na kuma na ansa ya manzo Allah kana manzo Allah ce baqitu ana wa anta saurani da kai kuma fa qultu Abu Hurairah ce sai nace sadaqta ya gaskiya ne manzo Allah saurani da kai kowa ya sha kana <laughs> manzo Allah ce uqud fashrab zauna ka sha fa qa'adtu Abu na zauna fa na sha fa kala Allah qala sha fa sharitu na kuma sha fa ma zala yaqul bai gushe bai na cewa da ni ishrab sha mana qala sha mana hatta qultu hasi da ce da shi la wallazi ba'athaka bil haqqi ma ajidu lahu maslaka yace a a ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya babu ragowar wuri da nan kuma zai samu a cikin ciki ko ina ya kala sai manzo Allah ce fa arini nuna mun kofin in gani fa ataituhu alqadha sai na bashi kofin fa hamidallah sai ya gode wa Allah ta'ala wa samma yi bismillah wa shariba alfadlata sai shan ya ragowar sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi akwai darussa masu a cikin wannan hadisi amma abin da yake da alaka da babin da muke karantawa shine mu duba matsayi irin na sahabi Abu Hurairah amma ya kai matsayin wa za ta gigita shi ta yadda har zai dauki dutse ya sa a cikin cikin sai daure wanda ke nuna lalle rayuwar da sahabbai suke suka samu kansu a ciki wato rayuwa ce ta me ta kuncin rayuwa to amma sauran darussan da ke ciki mafi fitowar abu fili shine me wato mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ka ba kofi dai abu hurairah shi kadai yana ganin ma kofin yayi masa kadan amma a kirawo mutane kowa ya sha kowa ya sha rage shi ma da karshe ya zo ya sha ya koshi wannan ko shakka babu mu'jiza ce cikin mu'jizozi masu yawa na manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi sannan daga cikin darussa kuma da za mu koya a cikin hadisin wato al'isar al'isar shine ka fifita dan uwanka da abin da kai kana da bukata a kansa kawo ruwa za a sha kana da bukata yana da bukata suna da bukata amma ka fara ba wani ya sha kafin kai ka sha wannan shine isa abu ne mai falala idan mutum ya yi shi da haka aka yi mutanen yin madina da shi a cikin alkur'ani wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wato suna fifita sauran mutane akan bukatarsu ko da su suna da bukata ko da suna da bukata akan abu sai su ba wani wannan abu an bayyana ko to kaga mun fahimci al isa manzo Allah ya kokarin ya koyawa Abu Hurairah mai al isa fifi ta wani da abin da shi yana da bukata kai to amma isar kamar da malamai suke faɗa akan yi shi ne a abin da ya shafi harkar duniya abinci sutura wurin zama da sauransu amma banda abin da ya shafi addini tsantsa kamar yanzu abin da ya shafi addini tsantsa ka zo masallaci da wuri ka samu sahun gaba sai ga wani abokin ka ya shigo ko wani wanda ka sani sai ka zo ka fifita shi ka ce zo ka zauna sahun gaba malamai suka ce ba a yi isari a babin da'a wannan babin da'a so ake kowa ya gaggawa ya riga zuwa wanda ya riga zuwa ya rike wajensa wa fi zalika tanafa fil mutanafisun wannan riga yake so ai dan babin da'a babu isari a cikin sa ina fata an fahimta ko ka zauna wajen darasi inda zaka fi wani ji sai kuma wani zo daga baya kaga ya tsaya kai inda baya ji sosai sai ka ce da wannan gurin ka zauna ne in koma can gurin suka ce ba a yi isari a wannan babin duk babin da'a wato ba a yi isari sai a babin da ya shafi mai a babin da ya shafi duniya shine wa yusruna ala mu lauka na bihim hasasa wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi menene abin da yake cikin littafin ka wanda babu a cikin littafin mu ya kai su tsara ɗaya ko shafi magani kawo magani me ko mana ai zan iya ganewa insha Allah abin da ke cikin littafin sa nan gurin wanda shi babu a littafin bari mu karanta mu wala qad qa'atu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu famarra abu bakr fa sa'altuhu an ayatin min kitabillah ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بعمر fa sa'altuhu an ayatin min kitabillah ma sa'altuhu illa li yushbi'ani famarra falam yaf'al famarra bi annabi sallallahu alaihi wa sallam fatabassama hina ra'ani kenan wannan abin baya da alaka da hukunci cikin hadisin amma ƙari ne wanda yake ƙarin labari ne kadai amma ba sabon hukunci zai fa'idantar mana ba tunda hukunci a cikin abin da manzon Allah ya ba a cikin abin da Abubakar da Umar suka yi ba ina ba ta fahimta wato dai abin da yake nufi lokacin da ya tsaya akan hanyar nan dama so yake ko da zai ga wani zai wuce ya kira shi su zai ci abinci tare sai ga sai na abubakar ya ce sai na masa tambaya dangane da wata aya a cikin alkur'ani da Allah me ma'anar aya kaza yace ba wai na tambaye shi bane dan ya faɗa mun ma'anar ayar na san ta ne ma amma na yi wannan tambayar ko ya ce zo mu je in baka abincin dare duk kuma sai na abubakar bai fahimce shi ba sai ya wuce kawai kyale ya ba shi fatawar ayar sa kuma ya kyale ana cikin haka sai na umar ya zo abu hore da ya karanta dalla bai ba zan fadin Allah ta'ala kaza ne Umar ya ce masa sharhin aya ce ma ya wuce ba tare da ya ce zo mu je mutu abinci ba <laughs> to ana cikin wannan halin da sai manzon Allah ya zo to kaga a wannan riwaya ko a cikin littafin mu sai aka shafe maganar zuwan Abubakar da maganar zuwan Umar kawai aka je kai tsaye zuwa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na jin wannan wani abu ne da ya cutar a cikin riwaya akan samu wani ya kara wani ya rage cikin abin da yake labari ne wannan ba zai cutar ba Allahumma amin ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون wa ma bi min jununin ma biya illa al-ju' bukhari wannan hadisi an karɓo daga Muhammad ibn Sirin ɗaya ne daga cikin shugabannin tabi'ai shi kuma daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi Abu Hurairah ce laqad ra'aytu ni wa inni la ukhirru a cikin kowane littafi haka aka rubuta la ukhirru haka wasalin yake yawwa la yawwa dan idan an ce ukhirru ma na rasu canja shi yasa na tambaye ku riwayar la akhirru ita ce ta zama daidai daga karra yakhirru wa yakhruna lil azqan sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina cikin suratul uh, al-isra wa inni la fi ma baina minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace nikan fadi wanwar tsakanin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisha zuwa ga ɗakin ummu Aisha magsiyan alayya ina sume shine magsiyan alayya fa ji ulja'i sai mai zuwa ya zo fa yad'u rijlahu ala la'uluki ya dauki kafarsa ya dora akan na. wa yara anni majnun tsammanin sa din kamar ni mahaukaci ne ko kuma wanda farfadiya ta same shi ne wa ma bi min jununin alhalin babu wani hauka tattare da ni ma bi illa aljuwa ba abin da ke tare da ni kawai sai na yunwa yunwa ta kai hatta sa ya faɗi har ma ya suma to menene hikimar mutum ya faɗi idan yana da farfadiya ka dauki kafa ka dora a kansa su mutanen Madina na wanda lokaci suna da wata al'ada ko ba mu ga abin da ya hana su ba suna ganin idan mutum a farfadiya ne ya faɗi har ya suma to idan ka dauki kafar ka dora kan wuyansa zai iya farfadowa to da zai ga ya faɗi sun ɗauka farfadiya ce ta kayan da je faɗi sai suka zo suka ɗauki kafa suka ɗora a san wuya ce tsammanin su ne hukaci ne ko mai ne yace ba wani hauka tare da yunwa ce kadai wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka shi wa an aisha radhiyallahu anha qalat توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجرؤه مرهونة عند يهودي في ثلاثين ساء من شعير an karbo daga ummu na Aisha Allah shi kare da gare ta ummu na Aisha ta ce tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya bar duniya tsira da mutum tabbata gare shi wa dir'uhu marhunatun inda yahudi alhalin sulkensa na yaƙi yana jingina a wurin wani bai hude. an kai jingina a matsayin a wurin wani hude fi 30 sa'an min sha'ir akan a bashi sa'i 30 na sha'ir na kayan abincin da ake kira sha'ir wato saboda karancin abinci a gidansa ya bayar da sarkensa a matsayin mai jingina ya karbi sa'i talatin na sha'ir kan cewa in ya biya kuɗin ya karɓo sarkensa Allah ya karɓi rayuwarsa ba tare da an karɓo sulken ba wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi wa an anas radiyallahu anhu qala rahana Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam dir'ahu bi sha'ir Anas dan Malik yace manzon Allah ya jinginar da sulkensa a bashi sha'ir wa mashaitu ila Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam bi khubz sha'irin wata rana na zo wajen manzon Allah da gurasa da aka yi da sha'ir wa ihalatin sanikha da kuma kakide shine ihala kakide wato kamar kitse kenan wanda aka narkar da shi ko sanikha har ma kakidan ya canja yana wari saboda dadewa wa laqad samituhu yaqul naji shi da kaina naji manzon Allah yana cewa ma asbaha li ali muhammadin sa'un wala amsa yace a yau kam iyalan annabi muhammad ba su waye gari da koda sa'i ɗaya ba sannan ba su yi ni ba koda da sa'i guda ɗaya na abinci wa innahum la tis'atu gashi kuma gidajen annabi gidaje ne tara tunda matarsa tara kowace mace gidanta daban to gaba ɗaya iyalan an waye gari a cikin wannan yinin babu sa'i ɗaya na abinci da za a ciyar da su eh? nan gudun ya ce ma asbara sa'un wala amsa ma'ana babu kenan wal ihalatu bi kasar alhamza hamza shahmu za'if kitse wanda aka narkar da shi shine al-ihala والسنخة لفظا سنخة بالنون والخاء قانون قاكم خاء الموجمة وهي المتغيرة wato abin da ya canja saboda daɗewa na amfani da shi kila ɗanɗanonsa ya canja ko kuma shaƙensa ya canja wato anas dan malik zai kawo wa annabi gurasa babu komai sai kaki da za a dangwala a ci irin kaki da saboda daɗewa ma ya canja amma maza Allah ya ci wannan a matsayin abinci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato waɗannan hadisai akwai ababai na faɗakarwa guda uku da kamata mu'amalance su na farko dai waɗannan yanayi da manzan Allah ya samu kansa a ciki yanayi ne a waɗansu lokuta da waɗansu halaye akwai lokutan da ake samun a dafa abinci din akwai lokutan da ake samu a ci mai daɗi din amma kuma akwai lokutan da ba a samu wannan ba kuma wannan din na samu ko a rasa ko kuma a samu abin da ba shi ne mai daɗi din ba ne abin da manzo Allah ya fi samun kansa a cikin sama da waɗansu halaye sallallahu alaihi wa sallam su kuma sahabbai sun kasu kashi biyu akwai wanda suke cikin yalwa din na abinci wanda halin su na yalwa ya fi hali na talauci yawa irin su sayyidina Abubakar irin su Umar irin su Usman amma an samu wani lokaci kasuwancin mutum ya tsaya shi ma ya samu kansa cikin wahala din amma dai halin yalwarsu ya ɗara halin talaucinsu yawa to kuma akwai waɗanda su kuma halin talaucin su ya tsira ne lawar yawa irin su Abu Huraira amma ko da shi Abu Huraira ya samu kansa ne a cikin wannan kunci a daidai wannan lokacin rayuwa ta farkon lokacin da ya shiga musulunci tunda ya shiga ne a shekara ta bakwai bayan hijira har kuma annabi ya bar duniya kaga shekara sa uku da musulunta kenan to amma daga baya Abu Huraira ya samu wadata har yayi iyali har yayi ƴaƴa ba ta an fahimta wato sukan samu kansa cikin halin samu wani lokaci kuma rashin samu amfanin hadisin hadisan ko darsan da ke cikin hadisan shine idan ubangiji ta'ala ya darrabe ni da rashin samu din ko abin da nake samu ya ragu ko na rasa aiki ko kasuwanci ya tsaya mun tik to kada in dauka Allah ya yi mun haka ne dan baya so na kar kuma in zo ina cewa ya Allah me nayi maka na samu kaina a wannan halin ah me manzo Allah ya masa ya samu kansa a wannan halin me Abu Hurairah ya masa ya samu kansa a cikin wannan halin dan kasa. sannan abu na biyu akwai waɗanda suke ƙoƙarin su aibata Abu Huraira musamman saboda wancan hadisi da ya shafi shan nono suka ci Abu Huraira ba abin da ya kawo shugaban manzan Allah sai cin abinci to kaga wannan jahilai suke yan shiya suke faɗin irin wannan bakar magana ga Abu Huraira wanda wancan hali da Abu Huraira faɗa ai ba shi kadai yake ciki ba ai mun karanta a hadisin da yake kafin wannan manzan Allah ya fito yana jin yunwa ya gama da sayyidina Abubakar da Umar su ma suna jin yunwa me ya fito da ku suka ce wuyin wa muke dai ce abin da ya fito da ku ma shi ya fito da ni man karanta a hadisin babin da wuce to kaga sai a ce a su din ma don haka suke da Abu Hurairah yake kaga wannan jahilci ne faɗin wannan magana da kuma munan ladabi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma akwai waɗansu jahilan karo na biyu su kuma waɗanda suke ganin cewa yaya za a ce manzon Allah ya bayar da sarkinsa a hannun bai hude sai su rushe wannan hadisin sai ya sabawa hankali ko ya sabawa kaza ko ya sabawa kaza bayan ku hadisi ne mun tafi alaihi bukhari da muslim su ruwaito shi wanda ga kaida ta addinin musulunci ba hana cinikayya ba sai sai in sayar maka ko mu'amala ta bashi ko mu'amala ta cinikayya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ba haramta wannan ba cikin addinin musulunci domin musulmai a lokacin da suke halin farko gaba ɗaya mu'amala su da suke yi da yahudawa suke yi da kafirai suke musulkan makka da su suke mu'amala wajen saye da sayarwa ko babu wata aya da ta sauka ta ce ba haka ba to tunda ko za a yi sai da sayarwa bashi na iya shigowa ciki sannan jingina na iya shigowa ciki abinda ma wannan ke nunawa shine wato rashin amincewar ba yahudan ga manzon Allah domin ko Allah kalli rashin ladabinsa gare shi ai yafi kowa sanin cewa manzon Allah mai cika alƙawari ne shi ko mutum ba a cewa sai dai a baka jingina ba za a baka bashi ba sai in ba a yarda da kai ba sannan sai a ce ga me ga jingina to kaga dukkan waɗannan hadisai abinda suke nuna mana shine dan Allah na kaddara abu ya faru kan annabi dan ya zama darasi ga wanda za su zo baya haka Allah na kaddara abu ya faru ga sahabbai dan abin ya zama darasi ga wanda za su zo baya sannan wani abu na ƙarshe da ya kamata mu fahimta a cikin majmu'ul ahadith din gaba ɗayan hadisan ashe cewa za mu yi aiki da dokokin Allah ko ni a karan kaina ko kai a karan kanka ko a ƙasa ko a jiha a aiki da shari'a musulunci wato baya nuna cewa dan kana aiki da shari'a musulunci ko ba za ka yi talauci ba ko ba za a yi wa ba a kasar da ake aiki da shari'a wannan jahilai ne suke faɗin wannan magana wato suna ganin kamar ita shari'a Allah ya saukar da ita ne ya ku bayi ku yi shari'a dan ku koshi in kuka ki yin shari'a wato ku yi shari'a dan ku koshi shari'a za ta kawo abinci in babu shari'a kuma to za ku ji yunwa idan haka ne Amerikawa ba sa shari'a amma suna jin yunwa da sauran arnan duniya da ubangiji ta Allah ya ba su arzikin kasa ci gaban tattalin arzikin kasa da ci bayansa ba yadda da alaka da shari'a ko risniyinta shi Allah shi ke shimfiɗa arziki kamar yadda ya faɗa yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir yana shimfiɗa arziki ga wanda ya gada dama ya takaice shi ga wanda ya gada dama ba wanda ya fi manzon Allah aiwatar da shari'a amma kuma tare da haka gashi an samu kansa cikin talauci da haka dai waɗanda suke cewa ai bai kamata a yi shari'a ba sai an samu kuɗi to abin da suke nufi ba za a yi shari'a ba har a mutu domin babu wata ƙasa a duniya ko mun arzikinta da za ka ce percentage na masu kuɗi ya kai kashi hamsin da biyar cikin ɗari kai ko kashi hamsin masu kuɗi a kowane society na duniya a kowane community a kowane sanctuary da ya wuce baya a duniya masu kuɗi in sun yawa su kai kashi nawa cikin nawa cikin ɗari in sun yawa su kai kashi goma cikin ɗari sauran da talakawa ne haka duniya take sauran da talakawa ne ranar an yi lissafin waɗanda suka fi kowa kuɗi a duniya da na ɗaya da na biyu duk yan Amerika. da wannan uku ɗan Indiya wani na hudu ɗan saudiya shi wancan ɗan Amerika da na ɗaya da na biyu kowa yana da abin da yake dala ta fi biliyan arba'in dala biliyan arba'in shi wanda ya zo na hudu ɗan saudiya yana da dala biliyan ashirin da biyar ko da hudu ne ko nawa makamancin haka to idan ka ɗauki dala biliyan arba'in ƙasashe nawa na afirka suke da wannan arzikin gashi mutum ɗaya yana da shi a sai arzikin duniya kullum yana hannun wa wato waɗanda suka fi kowa kuɗin su suka fi kowa zama kaɗan sauran ana nan ne dai ko dai wanda suke cikin talauci ko kuma waɗanda suke baya gowa fallasa yau da akwai gowa babu wata rana ka yi sati kana bashi wata rana kuma ka yi shekara baka ci bashin kowa ba haka rayuwar ta to idan aka ce wai sai an wadata za a yi shari'a abin nufi ba za a yi shari'a ba har abada kenan shari'a ba ta da alaka da wadatar mutane kurkin wadatar har ka ji waɗansu suna rubuce-rubuce saboda karancin fahimta game da addini a ah, ya za ku koyi hannun barawa ana cikin wahala ana cikin talauci ana cikin fatara tsakanin ku da Allah tsakanin talaucin da muka karanta cikin waɗannan hadisan na yau kawai banda na makon da ya wuce wannan talaucin da muka karanta cikin wannan hadisan da talaucin da talakawa suke ciki yau a Najeriya wanne ya fi ni? wannan na hadisan amma ko suka aiki da shari'a kaga kaga wannan ya nuna wato rashin fahimtar mutane game da addini domin mu yanzu mawadata ne idan an kwatanta da su kenan mawadata ne sosai da sosai amma sai mu ce ai bai kamata ai shari'a ba ai shari'an nan ma ba da za'a ba Allah wani lokacin sai inda kuɗi sai an gyara hanya sai an gyara asibiti sai an gyara wane ne to ai a yanzu ba wai fa kuɗin bane babu waɗansu ne suka rike kuɗin su kaɗai suka sace ko suka rike suke tasarrufi akan su shi kaɗai abin da nake so in ce ya uwa musulmi wato mu rika fahimtar addini idan muna karatu mu rika alakanta hadisai din da rayuwar mu da kuma waɗansu ababai da ake faɗa a gabanmu dan kowace magana da wani zai faɗa ko a jarida ko a rediyo ko a talabijin malami ko ba malami ko wani marubuci mu dora ta akan sikeli na hadisai da muke karantawa to ko ba za mu iya yin haka ba sai in muna yawa hadisai kyakkyawar fahimta wato muna karanta su a waye da buɗaɗɗe zuciya da ba su faɗin ma'ana cewa ba fa tarihi kaɗai ake wawa ba ana ba mu abin da tarihi ne sannan kuma nan take dan mu ɗauki darussa a ciki na abin da ya shafi rayuwar mu ina fata mun fahimci wannan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته abu hurairah ce hakika ga kusan mutum saba'in cikin ahlus suffa ma minhum rajulun alaihi rida ba wani mutum a cikinsu da yake da rida shine mayafin dorawa akan kafada imma izarun imma dai kaga mutum na da kwarjalle mayafin daurawa akan kogonsa bai samu daurawa akan kafada ba wa imma kisa'un ko kuma yana da kisa babban mayafi guda daya da shi zai kwanta barci ya rufa idan ya tashi kuma ya daura shi a matsayin shine suturarsa Kadaraba tsofi a anaqihim sukan ɗaura shi a wuyansu su yi lage Ba min ha ma yablughu nisfa saqain akwai mayafin da bayan ya saba gefansa nan gefen ya taho kan wannan gafadar nan gefen ya taho nan gafadar ya kulla shi daga nan baya za ga ya kai rabin kauri tsawon sa wa min ha ma yablughu al ka'bayn akwai abin da kuma za ga ya kai har idan sawan mutum ya danganci yalwan tufafin ko kuma halittar mutum wajen tsawo ko gajarta fa yajma'uhu bi yadihi irin wanda suka ɗaura tufafin suka yi irin wannan lage ɗin, daga nan gaba kuma sai su tattara tufafin ka gama tun ya tattara shi da hannunsa ya rike karahiyata an tura auratuhu dan jin tsoron kara ga al'aurarsa dai idan zai rika motsi wajen zama tashi dole sai ya rika tattara shi haka dan kara ga al'aurarsa wannan me yake nunawa karancin abin hannu wannan hadisi imamul Bukhari ya rawaito shi وعن عائشة رضي الله عنها كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم min udumin haswuhu min lif rawahu al-bukhari ummuna aisha ta ce kana firashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shimfidar annabi ta kasance ne min udumin ta fata an gane ko haswuhu lif abinda aka cika fatar da shi dan ya zama kamar soso na katifa shine lif ganyen dabino duka <laughs> dauki fata a dan dinka ta ayi kamar katifa sai kuma a sassa ganyen dabino a ciki sai a dinke haka sun fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi lafazin udun fata kenan sai dai kuma ita fata a larabci tana da ciki tana da waje to cikin inda ba inda gashi yake ba bayan an je mai ta to ita ce ake cewa udun to sai a kifa ta haka wajen gashin shine sai a linke shi sai a sanya wannan abin da bino din a ciki sai ya zanto inda za a rika kwanciya a kai shine bayan ba inda gashi yake ba to shine udum a larabci ko udum ko adam amma dai udum shine wa an ibn umara radiyallahu anhuma qala kunna julusan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iz ja'a rajulun min al-ansar fa sallama alaihi Abdullahi da Umar ya mun kasance muna zaune tare da manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi sai ga wani mutum cikin mutanen madina ya zo yawa annabi sallama sun ma'adabar al'ansari wannan mutumin madina bayan ya yi sallama sai juya baya faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce ya akhal ansar ya dan uwa cikin mutan madina kaifa akhi sa'ad ibn ubada ya ya dan uwa na sa'ad ibn ubada faƙala sai wannan mutum ya ce salih ya ce lafiyarsa kalau faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ya'uduhu minkum sai manzo Allah ya waiwo ya kalli sahabbai ya ce wa zai je ya dubo shi cikin ku wato su larabawa wani lokaci ko da mutum ba da lafiya sai su ce salih ko su ce salim saboda kyakkyawan fata ba ka da lafiya sai a ce ai lafiyarsa kalau saboda ana fatan me samun lafiya din ba da za mutum ba da lafiya a ce ya wane a ce ai ba da lafiya su suna ganin haka babu kyakkyawar fata a ce ya wane wane kan ai kalau <laughs> su a yaran su sun saba su faɗa haka kalau din ba ba wai sa kalau ba amma dai ana masa fatan ya zama hakan ne da haka lokacin da yace kaifa akhi sa'ad ibn ubada yaya dan uwana sa'ad ibn ubada yake ya yaji da jiki qala sai ce salihun ai jikinsa yayi kyau ya zama nagartacce ya warke tun da fatan warkewa ake abin da sai aka fahimci da warke ba da manzo Allah ce man ya'uduhu minkum cikin kuwa zai je ya dubo shi Fa kama sai manzo Allah ya tashi Abdullahi dan Umar ce wa qumna ma'ahu sai mu muka tashi tare da shi wa nahnu bid'ata ashara muna goma sha wani abu lafazin bid'a a cikin larabci ko dai biyar ko bakwai wato suna goma sha biyar ko goma sha bakwai ma alaina ne azu sai cikin mu ba wanda yake da takalmi ko da irin slippers din nan wala khifafun ba wanda yake da hufi shine fata da ake sawa din nan a madadin takalmi wala qalani ba wanda yake da riga mai hula wala qumus ba wanda yake da riga mara hula din ma ko da yake qalanis waɗansu ce jami'in na qalansuwa wato hula din kenan karan kanta ba mai hula a kansa cikin mu wala qumus jam'i na qamis cikin mu ba mai riga namshi fi tilka sibakh muna tafiya cikin wannan ƙasa mai datti mai launin baki hatta ji hu har muka je inda sa ibn ubada yake fastakhara qaumuhu min hawlihi hatta dana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladhina ma'ahu lokacin da muka sami sa ibn ubada akwai ƴan uwansa wanda suke sa kusa da shi da ya ga manzon Allah ya shigo da wannan adadi na sahabbai mutum goma sha sai cewa mutanensa ku ja baya ku ja baya har sai da manzon Allah da sauran sahabban da suka shigo suka zanto su suke dab da shi dan duba shi wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi menene abin da yake da alaka da babin mu a cikin hadisin yaje ba mu da takalmi ba mu da hula ba mu da riga wannan ya nuna me karancin abin to amma wani darasi kuma a cikin hadisin yadda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke da kyakkyawar mu'amala na jan sahabbai a jikinsa kaga da wannan mutum mutumin Madina ne sa'ad bin Ubada kuma yana cikin mutanen Madina sai yake tambayar wannan dan Madina yaya dan uwa na sa'ad bin Ubada wato sai manzon Allah ya mayar da shi kamar ma dan uwansa ne shi kadai wannan kalmar idan aka je aka faɗa sa'ad bin Ubada wani irin daɗi zai ji ba zai musaltu ba manzon Allah ya ce mun dan uwana ina ta an fahimta to yanzu tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da Sa'ad bin Ubada na falala to ka kwatanta tsakanin wani sarkin garin ka ko hakimin ka ko gwamna ko cewa wannan lokacin gaman da kai na falala amma da wuya yanzu wani sarki ya kalli talakansa ya ce masa dan uwana ko wani mai mulki ya kalli talakansa har kawai ya ce masa dan uwana ko ya abokina ya kaji da jiki ya dan uwa ya kaji da jiki bawan Allah ko kawai bugu maka waya ce ya dan uwana wani ya aka ji ya kwana biyu ko ya zo ya same ka a gidan asibiti ya faɗa maka wannan ai idan aka ce wani mai mulki ya je ziyara asibiti ya faɗa mara lafiya wannan ya ai sai kusa warkewa ma gaba daya saboda dadin kalmar <laughs> to kaga yadda manzo Allah ke tarbiyyantar mutane a matsayinsa na shugaba kuma ya kamata shugaba ya kwatanta tsakanin shi da sa da yake gaba kuma yayin da shugaba ya zanto zai wa mutane irin wannan mu'amala sun yadda su bayar da jinin su ya tsiyaye wajen kare su amma da ya kasance shugaba ba ruwan shi da mutanen sa baya jin tausayin su su ma duk lokacin da wata matsala ta same shi ma waɗansu ma kwafa suke ta Allah ya kara ai maganin su ne ai duk su suka dawo to wannan abin da yake kawo su shine wani lokaci rashin kyakkyawar mu'amala rashin baiwa na kasa tarbiyya kuma lokacin da shugaba yayi wannan na farko zai ja hankalin talakawan su zuwa gare shi na biyu kuma yana ba su koyarwa ne a aikace haka ya kamata su dan manzo Allah yayi wannan dan bayar da koyarwa sannan abu na biyu ashe duba mara lafiya abin da yake da matukar muhimmanci cikin addinin musulunci manzo Allah sai talaka sahabbai wa zai je dubo shi kafin wani ce gani gani sai ce ni dai gani na tafi ya fara tashi to waye zai tsaya kuma a majalisin kan kowa zai tashi to kaga wannan ba karaman misali bane ba a ce wani baya da lafiya mai gari zai je dubo shi duk wanda suke fada mai gari ne za su bi za su su masu bi za su su masu to wannan ba karamin darasi bane da tarbiyya da manzo sallallahu alaihi wasallam ke baiwa sahabbai ko da kai a gidanka zaka iya bada wannan tarbiyyar wani makwacin ka baya da lafiya ka tara ƴaƴanka kun ji ko wani baya da lafiya ai ya kamata mu je mu dubo shi a madadin kai ka tsaya kai babba ne ku je ku dubo shi a madadina kun san matsaloli sun mun yawa a tura da ƴan kanana ba su san ma yadda ake dubiya din ba wani wanda bai taba sa riga ba sai da nan zai je dubiya aka ce kai kuma ka je dubiya da irin wannan riga da abin na jiki sawata ya doguwar ta zuwa juma'a kaga bai san ma bai zasu faɗa ba abin ba zai ji daɗi ba shi wannan makwabcin naka ko wannan dan uwan naka irin a ce kai ne ka je da kanka ka tafi da ƴaƴan dan koyarwa kai ku tashi mu je mu dubo wane an ji bai da lafiya akan hanya haka za ku tafi hannu ba komai ga abu kaza kai sayo aleba kai sai lemo kai sai kaza kai sai kaza idan an je a gabatar masa sai ga mutum ya biyo ƴaƴansa wato wata tarbiyya ta musamman ko yaran gidansa ko ƴaƴansa وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين أو ثلاثا عمران ابن الحسين كي manzan Allah ya ce mafificinku su so da waɗanda suke cikin ƙarni na mafificin mutane kenan sun mallazi ne yanzu na hom sannan waɗanda za su biyo bayansu, wato bayan sahabbai so ne tabi'ai kenan sun mallazi ne yanzu na hom sannan wanda za su biyo bayan tabi'ai ya zama tabi'u tabi'i da kenan waɗannan su ne mafifita mutane ta fuskar daraja a duniya ba wanda ya fi su daraja cikin mutumin da zai biyo bayansu. su imran imran ibn ya ce fa fama adri qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratayn aw thalatha yace ni kan na manta shin manzon Allah ya faɗi wato summan lazina yalunahum summan lazina yalunahum ya faɗa so biyu ne ko so uku ne yace na manta ko dai ya faɗa so biyu ko ya faɗa so abin da ke tabbatacce a waɗansu ruwayoyi shine manzo Allah ya faɗa so biyu ne khairun nasu karni summan lazina yalunahum summan lazina yalunahum wato so biyu ya faɗa ba so uku ba kenan thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yastashhadun wa la yastashhadun yace sannan waɗansu mutane za su biyo bayan su bayan tabi'ai kenan bayan tabi'u tabi'ina kenan yashhadun wa la yastashhadun za su ba da shaida ba tare da an ce ku zo ku ba da ba kaga alama ta cewa ba za su yi gaskiya ba cikin shaidar su wa yakhunun wa la yu'tamanun za su zama masu ha'inci ba za a iya amincewa da su ba idan an ba su shugabanci ko ajiyar kuɗi ko bashi wayan zirun wala yuhun za su rinka yin bakance kuma su kasa cika bakancen da suke tsakanin su da Allah wa yazharu fihi musliman sannan kuma kiba za ta bayyana a cikin su da yawa <laughs> wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi to me alakar wannan hadisi da wancan da ya ce ya zaharu fihi musliman ya nuna da can na din ba kiba a cikinsu da yawa saboda karancin abin hannu amma da za su biyo bayan su kuma da a samu kiba a cikinsu da yawa saboda me saboda wadata saboda samun abin hannu وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم an karbo hadisi daga ba a bama albahili yace manzo Allah yace ya ibn adam innaka an tabdhul al fadla khairul laka ya kai dan adam wallahi ka bayar da alkhairi shi yafi maka alkhairi ka bayar da alfadla alfadla shine rara abin da ya karu akan bukata kuɗi ka samu na bukata ta dole abin hawa gida mota da sauransu aure duk kayi wannan to cikin wannan fallar ka rinka bayar da kyauta kana taimaka mai bukatan taimako khairul laka shi fa alheri a gare ka wa an suka sharran laka rage wannan rara din ka rike ba tare da ka bayar ba wannan sharri ne a gare ka dan adam wala tulamu ala kafafin ba za a zarge ka ba in ka zaɓi rayuwa ta kafa shine wato baya ba ba fallasa wabda bi man ta'ul fara da wanda yake wajibi ne ka ciyar da shi ka ɗanka iyayenka sannan ka ketare wannan zuwa ga wanda ba su ba Za ka fara da waɗannan sannan waɗanda ba su ba wani hadisi imam turmuzi ne ya rawaito shi wato kun ga wannan hadisin na nuna abin da yake falala na dukiya mutum ya kamata ya yawaita aikin alkhairi da shi dai idan ya hakan yawa kansa gata ne ya yi wa kansa ajiyar da zai ɗauka gobe kiyama amma idan mutum ya kame ya ki bayarwa to kansa ya cuta domin ya ajiye wa magada da za su zo su cike na shi ba yi aikin alkhairi da shi ba bai tallafa musulunci bai tallafa gajiyayyu ba bai komai da shi ba na alkhairi kenan hadisin karshe da zamu tsaya a kansa wannan hadisi ne imamu turmuzi ya rawaito hadisi ne kuma sahihi hadisin karshe da zamu tsaya a kansa wannan ubaidillah ibn mihsan al-ansari al-qatmi radiyallahu an an karbo hadisi daga abdullah ibn mihsan al-ansari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace man asbaha minkum aminan fi sirbi cikin ku wanda ya waye gari amintacce a cikin jama'arsa mu'afan fi jasadihi lafiyayye warakakke a cikin jikinsa inda hukutu yaumihi kuma yana da abincin da zai ci a wannan yinin nasa fa ma hizat lahu dunya bi hazafiriha to kamar an tunkudo masa duniya ce gaba ɗaya ka cokan ɗinta wato abu guda uku sune duniyar kenan ko ka waye gari kana da security tsaro aminan fi sirbihi kenan mutum yana amince yana cikin aminci a cikin mutanensa ba ya jin tsoron a karya masa kofa a shiga gidansa mu'afan fi jasadi shi yana da koshin lafiya ba ya da wata larura ta rashin lafiya a tattare da shi sannan kuma inda yau yaumihi yana da abin da zai ci a wannan yinin ko da babu na gobe to duk wanda ya samu kansa a wannan matsayin baka ka ya bi hazafiriha to kaga kenan waɗanda suke son tabbatar da abinda ake bukata dan adam ya samu walwala ba ta za su kowa ya kuɗi ba alal akalli a samar da me abu guda biyu abu na farko cikakken tsaro security kenan abu na biyu cikakken kiwon lafiya idan gwamnatoci suka yi wannan to sun yi wa talaka gata mai yawan gaske daga nan sai a koyawa talaka yadda zai nemi dukiya ba gwamnati za ta bai wa talaka kuɗi ba sai dai a yi masa hanyar da zai biya samu kuɗi a sauƙaƙe masa hanyar noma a sauƙaƙe masa hanyar koyon sana'a a sauƙaƙe masa a sauƙaƙe masa a sauƙaƙe masa ababe da ya kamata kenan na rayuwa malai sai wannan hadisi da wahu turmizi wa qala hadithun hasan sarbihi bi kasri sin al muhmala nafsihi wa qila qaumihi lafazin qaumihi din da shine wato yawaye gari yana amintacce cikin mutanensa wato ba abin da yake jin tsoro na gurbatar tsaro sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure Allah shi shafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi ko yana cewa wannan hadisi bai ci karo da hadisin da yake nuna annabi na ajewa iyalan gidansa abinci shekara ba da ci karo da shi ba kowanne sahihi ne kasancewar ya ajiye musu abincin shekara daban don ka iya ajiye abincin shekara ko bai kai shekarar ba tunda annabi ba a roƙarsa kuma ya ki bayarwa ya ajiye abincin shekara to an zo an roke shi kuma ya bayar an roke shi gobe ya bayar to kaga za a cinye masa na wajen wata nawa <laughs> Allah ne kadai ya san abin da zai rabu hadisin Abu Hurairah na nuna kenan kwanciyar da ciki babu laifi ai ba an ce maka ita ce kwanciyar da yayi bisa ga zabi ba yayi ta bisa ga larura kuma sai ka ce babu laifi manzo Allah ya tsawatar gaba da kwanciyar da ciki yace hazihi bid'atul maghdubi alaihi kwanciya ce ta waɗanda Allah ya yi fushi da su da haka in ba uzuri na rashin lafiya ba yanzu mara lafiya a asibiti ya kone a gadon bayansa ba da za a iya kwanta a kwibinsa ko a gefensa ko a gadon bayansa sai riga ciki ya yi laifi kenan abu wani rana jin yunwa ya kudin da ne haka cikinsa don ya daina jin yunwa kenan kuma suka ce ya yi laifi ya matsayin jingina ke cikin addinin musulunci za ka iya amfani da abin da ka karba jingina idan abin da ka karba jingina halitta ce mai rai wadda za ta buƙaci abincinka to za ka iya amfani da ita kamar ka karbi jingina doki raƙumi saniya akuya za ka iya amfani da ita tunda za ka ba ta ciyawa ta ci to kaga za ka iya tatsar nonon ta kai amfani da shi tunda za ka bai wa dokin abinci ya ci to kaga za ka iya hawansa don ka je gona ka dawo ko ka je abin da ka dawo amma sai dai ka yi amfani da shi amfanin da ba za ka rage masa kima ba ba za ka lahanta shi ba idan ka yi amfani da shi wanda za ka lahanta shi to kuma ka kaucewa ka'idar jingina amma idan abu wanda ba mai rai ba ne ba kamar mutum ya baka jinginan mota idan ka je ka je ta a gida kawai amma ba za ka hau ba ba za ka hau ba ya baka ajiyar mashin haka sai ka ajiye shi a gida ba za ka hau ba ya baka ajiyar rediyo ba za ka ji labarai ne ba za ka je ka ajiye har lokacin da zai zo ya ba kuɗin kai kuma ka ba shi kayansa dan waɗannan duk ba za su yi maka wani abu naka ba ai aslan shine ba za ka ba ni ba wannan ba ai wancan ko ba yarjejeniya zaka dama ka yi amfani da shi tun da zai ci amfani tun da zai ci kuɗin ka tana bukatar shaida hmm? ban yi ba Eh, to sai dai in shi ne gonan da ya ce to ka iya nomawa amma ba sai ce ka noma ba gona ma ka rike ta ne a matsayin mallakar ka a matsayin tana hannunka har sai ya kawo kuɗi ne baka rance ka'idar kenan ta jini wani wana kana cikin shago naka ne sai ka baiwa wani jingina ya baka kuɗi ka ba shi takardun shagon a matsayin jingina ranar da ka kawo kuɗi zai baka takardunka sannan kuma sai ka ci gaba da biyan haya hmm, wannan ba daidai ne ba kuɗin da yake samu yanzu ya zama riba kenan don da yake da bashi da ruwa kenan daga baya kuma za ka bashi kudinsa kuma shago ya dawo hannunka to kaga ma'ana shi yanzu ya samu riba kenan wannan ya zama riba kenan daidai yake da bashi da ruwa wato abubuwa da dama da muke ganin sun lalace mana cikin harkar mu ta kasuwa saba Allah da saba manzon Allah ya jawo haka za abubuwa waɗansu idan ana faɗa mutum sai kamar yau ya zo Najeriya kamar ma ba a taɓa yin su ba in ba ka shiga cikin harkar ba ba za ka sani ba yanzu wannan haka ake yanzu kake ji haka ake yi mu taɓa jin ba sai zo to to me amfanin wannan to kaga wannan ai zalunci zalunci ne wannan zalunci ne ko shakka babu zalunci ne shi yasa abubuwan mu ba sa yin albarka tunda zalunci yayi yawa ce Allah ku yi hakuri yau ina da uzuri zan dakata a haka kuma da Allah idan an tashi ba sai an yi dogon gaisuwa ko fatawar bayan fage ba masu fatawar bayan fage da Allah duk su yi hakuri gaisuwa a kuma ina bada hakuri kana cewa kana da tambaya wace aka yi kenan tun ma kafin in tashi ka kare ka fara kare dokar kafin in shiru a sai kai hakuri sai lokaci na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ta'ala mai kowa mai komai da ya kawo mu wannan gari na Isawa a ƙarƙashin ƙaramar hukumar giya ɗin a cikin Bauchi state a yau kwanan wata na musulunci hudu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar shekara ta wato lissafin albashi godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kama wannan gari a wannan lokaci mai albarka a kuma wannan guri mai alfarma mai daraja a ƙofar mai gari sarkin isawa da fatan za mu saurari wannan karatu da kunnan basira da ba da hankulanmu da kuma kunnuwanmu mu saurari bayanan da za mu wato za su fito daga bakunan malumanmu muna fata Allah tabaraka ta'ala ya amfanar da mu da abubuwan da za su faɗa a cikin wannan tawaga ta wannan tafiya akwai manya-manyan malamai da suka kawo ziyara wannan gari na isawa a wadda zan gabatar da su kamar haka da farko wanda yake zaune hannuna na dama shi da ake ce da shi malam sa'id wanda yake sananne ne a sautinsa waɗanda kuma suke halartar karatuka na malam sun san shi a fuska shi ne mai jan bakin tafsiri na malam ja'afar wanda yake gabatarwa da tun daga maiduguri har zuwa kano malam sa'id kenan sannan na biyu da shi akwai malam ja'far mahmud adam a wanda shi ne ke hannu wato na biyu bayan malam sa'id kenan a na gaba da shi akwai malam abdulwahab abdallah wanda yake tare suke da malam ja'far kuma za mu saurari karatu da nasihu da wa'azuka a bakin waɗannan malama baki ɗaya kafin mu fara cewa komai za mu ba da dama ga malam sa'idu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 أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يألم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الحمد لله yanzu abu na gaba da za mu saurara ne asalin abin da ya tara mu a wannan fili shine sauraron wa'azi daga bakin malam ja'far mahmud adam bayan ya gama kuma malam abdulhab abdallah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 وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور Wakulla وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu mu a yau litinin hudu ga watan safar watan biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya a nan cikin garin isawa a kofar mai girma sarkin wannan gari a hakikanin gaskiya a rana ta tarihi wannan ita ce rana ta ta farko ta zuwa wannan gari kuma na yi farin ciki da ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo ni wannan gari don saduwa da yan uwa wanda alaƙa ta addinin musulunci ta haɗa ku abin da zan so in faɗakar da mu a cikin wannan dare a takaitaccen wa'azin da zan yi tunatarwa ne tunatarwa kan wani abin da mai yiwa da yawa daga cikin masu saurare na sun taɓa jin sa'ada. ubangiji subhanahu wataala ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar domin tunatarwa tana amfanar da mummuni tunatarwa game da wani mashahurin hadisi wanda imam muslim ya ruwaito hadisan umar ibn al-khattab wanda ake wa take a wajen malamai da cewa hadisu jibril wato hadisin mala'ika jibril hadisin da yake shine hadisi na biyu a cikin jerin hadisan littafin arba'un hadisi ko shaka babu hadisi ne mai matukar girma hadisi ne mai babban matsayi mai kuma ɗumbin darsa a cikinsa idan mun ɗauke su mun bi su filla filla daki daki sannan ne cewa a jumlace abinda hadisin ya kunsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune a Madina shi da sahabbansa sai mala'ika jibril ya zo a cikin siffa ta ɗan adam ya gabatar da tambayoyi guda hudu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace ɗaya manzan Allah na bashi ansa tambaya ta farko ya tambaye shi ne cewa akhbirni anil islam tambaya ta biyu ya tambaye shi ne cewa akhbirni anil iman tambaya ta uku ya tambaye shi ne cewa akhbirni anil ihsan tambaya ta hudu ya ce da shi akhbirni anil sa'a da manzo Allah bai bashi ansar ta ba sai ya ce da shi akhbirni an amaratiha sai manzo Allah ya bashi ansar wannan tambayar da haka idan mun kalli tambayoyin guda biyar ne amma an so shin guda hudu ne manzon Allah ya bayar saboda ɗaya daga cikin tambayoyin manzan Allah ya nuna gajiya wasta wajen bayar da ansata wanda idan mun zo kanta maji yanzu sai mu fara da tambaya ta farko da mala'ika jibril yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi a akhbirni anil islam ka bani labari menene musulunci idan an ce musulunci menene musulunci sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ba shi bayanin musulunci ta hanyar bayanin rukunansa wato ginshikan musulunci guda biyar yace da shi an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na ɗaya kenan wato qimar sala na biyu kenan wato utiyar zaka shine na uku wata suma ramadan shine na hudu wata hujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan shine na biyar to anan za mu ga cewa akwai bambanci tsakanin abin da mala'ika ya tambaya da abin da manzan Allah ya bashi ansa dan lokacin da ya ce da shi ba na labarin musulunci sai manzan Allah bai ce bai bayyana masa abin da kalmar musulunci take nufi ba sai ya bayyana masa abin da su ne rukunan musulunci guda biyar kalmar shahada da sallah da azumi da zakka da aikin hajji malamai suka ce manzon Allah yana da cikakkiyar masaniyar cewa mai tambayar ya san menene musulunci sannan waɗanda ke wajen sun san menene musulunci amma abinda waɗanda ke kewaye da manzan Allah suke da bukatar su sani rukunan musulunci amma menene musulunci sun riga sun san shi domin musulunci sananne ne cewa abinda ake nufi da musulunci shine al-istislamu lillahi ta'ala bi ta'a bi tauhid wal inqiyad lahu bi ta'a wato mutum ya sallama wa ubangiji ya mika wuya daga lokacin da kace na shiga musulunci abinda kake nufi na mika wuya ga Allah ba ni da zaɓi cikin abin da zan ce ko abin da zan aikata sai abin da Allah ya ce sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu sauran ra'ayi na shine kaza ko ina ganin ya kamata a yi kaza ko ni abin da nake gani shine kaza ko na gada a garinmu ko a rigar mu ko a mu ko a gidan mu ana yin kaza a'a musulunci na nufin mika wuya ga Allah shine al-istislamu lillahi bitawhid wal inqiyad lahu bi ta'a kadaita Allah dayan tashi ba tare da ka sanya masa abokin tarayya ba yi masa da'a yi masa biyayya ba tare da kakan gare ma Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan shine hakikanin kalmar islam take nufi kaga wannan ya ci karo da abinda da dama daga cikin mutane a yau in sun tashi fassara musulunci sai su ce musulunci yana nufin zaman lafiya wannan kuskuren fassara ne musulunci yana nufin miƙa wuya ga Allah miƙa wuya ga Allah ba ni da zaɓi ba ni da ina gani sai abin da Allah ya ce in yi idan Allah ya ce yi kaza ko da a zuci ba na son abin dole ne in yi idan Allah ce ka bar kaza ko da zuciyata ta kwaɗaito wajen yin abin dole ne in daina wannan shine musulunci wato ba wai kalmar islam ba ta daidai da kalmar peace da yan boko suke faɗa kalmar islam abin da take nufi total submission to god cikakken mika wuya ga Allah ba ka wani ra'ayi sai abin da Allah ya ce wannan shine hakikanin musulunci to tunda annabi ya san cewa sahabbai da ke kewaye da shi sun san ma'anan musulunci shine sai musu bayanin rukunan musulunci domin eh, musulunci daban rukunansa daban kamar ka ce gida ko ginin masallaci daban ginshikai na masallaci da suke ɗauke da masallacin su kuma daban to wannan ginshikai na musulunci wanda dole sai an same su su duka kafin musulunci ya zama musulunci su ne waɗannan al'amura guda biyar kalmar shahada da sallah da azumi da zakka da aikin haji ba na tuhumar cewa akwai wani musulmi mace ko namiji wanda bai san meye kalmar shahada ba sai dai mu yi bayani me kalmar shahada ta kunsa kalmar shahada tana da bangare guda biyu bangare na farko la ilaha illallah bangare na biyu muhammadun rasulullah yayin da ka furta wannan kalma me take nufi a bangaren ta na farko na la ilaha illallah kana nufin ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai Allah ba wanda zan bautawa ba wanda zan bi dokar shi ba wanda zai sa ni ko ya hana ni sai Allah madaukakin sarki duk wanda yace yi ko ka bari to dole ne abin da yace in yi din nan ya dace da abin da Allah yake so in yi duk wanda yace in bari to dole abin da yace in bari din nan ko in nisance shi ya dace da abin da Allah yace in nisance shi amma idan ya sa ni abin da Allah ya hana ni ko ya hana ni abin da Allah ya sa ni to fa zan yi wa Allah da'a ne shi ba zan yi masa da'a ba Allah madaukakin sarki ya ce in yi sallah ya ce in yazumi ya ce in yi da'a ga mahaifana in kyautata musu ya ce in ji tausayin na ƙasa da ni ya ce in girmama na sama da ni kaga wannan duk dokoki ne daga Allah a cikin alkur'ani mai girma a cikin hadisan manzon tsira shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya zo ce ba zan yi sallah ba ba zan yi azumi ba ba zan yi da'a ga mahaifana ba ba kuma zan girmama na sama da ni ba kada kuma in ji tausayin na ƙasa da ni abin nufi yana nema ya hana ni abin da Allah yake yi to a lokacin nan babu ruwa na da shi sai dai in bi Allah ha kuma duk wanda ya zo ya ce yi abinda Allah ya ce kada ka yi Allah ya ce karka yi zalunci ya ce karka shagiya ya ce karka yi zina ya ce karka yi sata ya ce karka shiga haƙƙin mutane karka ci mutuncin mutane duk Allah ya hana ka wannan yayin da wani ya ce zo ka yi kaga ba za ka yi masa da'a ba wannan shine abin da la ilaha illallah take nufi a bangaren ta na farko ba wanda zan yi wa da'a da biyayya ba wanda zan bi wajen in aikata ko in daina aikatawa sai Allah madaukakin sarki shi kadai bauta haƙƙin Allah ne banda shi ba a bautawa kowa amma a bangaren ta na biyu bangaren Muhammadur Rasulullah abinda wannan bangare ke nufi bayan da za a in yi bautan nan sai yadda manzon Allah ya ce tunda yardar mu cewa Muhammadur Rasulullah na nufin cewa annabi Muhammad jakada ne na Allah dan aike ne na Allah Allah ya aiko shi da me ya aiko shi da tsari na ibada ya aiko shi da tsari na mu'amala ya aiko shi da tsari na ɗabi'u da halayya ta gari ibada kamar sallah kamar karatun alkur'ani kamar zikiri kamar hailala kamar salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan dukkanin su ibadat ne ga ka'ida ba zan yi su ba sai a tsarin da manzon Allah ya ce yi mu'amala kamar saye da sayarwa kamar zama na makwabtaka kamar auratayya kamar harkar kwadago in yi maka aiki ko kai mun aiki bisa ga jingar zaka biya ni a ko sati ko wata wannan su ne mu'amala da abin da zai haɗa wani da wani ga ka'ida ba zan yi su ba sai ga tsarin da manzan Allah ya koyar ɗabi'u da halayya kamar in zama mai kyauta ba marwaci ba jarumi da kake ba matsoraci ba mai tausayi ba marar jin kai ba mai tawazu'u da kaskantar da kai ba mai girman kai ba waɗannan janibi ne na mu'ada na akhlaq ɗabi'u da halayya na gari a nan gurin ba zan yi komai ba sai irin halayya da ɗabi'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zama mai kyauta in zama hakan ya zama jarumi sadauki da kake in zama hakan ya zama mai tausayin mutane in zama haka mai jin kai da rahama ni ma in zama haka kar in zama azzalimi kar in zama mugu kar in zama mai hasada kar in zanto mai mummunar ɗabi'a kaga bin abin da manzon Allah ya zo da shi cikin ibada da cikin mu'amala da cikin ɗabi'a wannan shi ke nuna yardarka da kasancewarsa Muhammadun Rasulullah. To wannan shi ne abin da kalmar shahada ta kunsa. Bayan da za a yi bauta kowa sai Allah, bayan da za a yi bautan nan sai a bisa ga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma idan mutum ya yi nazari dokoki na musulunci musamman ibadat babu wata wadda kalmar shahada bata shiga cikinta ba ta fuskar ma'ana